ana da dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da ɗaya ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tasiri na talatin da takwas a cikin soto zafiya ba manta ba allah madaukin sarki yana bayyana mana tsarin da ya bi wajen tausasawa da kuma tausaya mana ta hanyar da ya sauwaƙe mana hanyar da za mu bi wajen yi imani don kuma mun kangare maka kima bi to kuma shi a shirye yake domin ɗaukan matakin hukunci shi ne bayyana mana a wannan ayat ta 22 domin karkari tasirin ta ba a ديكي yake نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب Allah madaukin sarki da ya aiko annabawa sai ya haɗo su da mu'ujizozi da za su rage mana hanyar imani kuma Allah bai nufi ya azabtar da kowa ba <clears throat> sai wanda ya san gari ma fa'alu Allahu bi azabikum <clears throat> in shakartum wa amantu <clears throat> muddin dai za ku gode ku imani Allah madauki sarki bai nufin zai hallaka kowa ba yana azautarwa Mu ka ga azaba ka ji hallakarwa ko mutane sun yi kunnen ƙashi Allah da kiyaye daga cikin mahimman saƙonnin da ke cikin wannan aya akwai bayanin cewa al'ummomin da Allah madaukin sarki ya hallakarwa. ba hallakar da su kaɗai don an tsane su ba sai don tarin bi bi an zunubansu ذلك بأن a بأنهم wasu تأتيهم da بالبينات manzanni sun zo da bayani a rikici daga kafirci gano na da ko kuma ayan ta tabbatar mana da cewa ma min umma illa wa khala fiha ba wata al'umma face sai da manzo daga Allah ya je mata wa ja'aha rasul manzo ya da bayanai dalla dalla ya zauna cikin su ya fayyace masa abin da Allah ke so da wanda baya so sannan su waɗannan manzanni ana aiko su da mu'ujizozi daban-daban iri-iri da za su iya gamsar da al'umma su imani da su wannan aiko manzanni da allah maɗaukin sarki ya yi ya gama tseda ma al'umma da hujja ba ne bakin magana kuwa sun gano wani da ke ku ya sa malin ce an na haƙula ilajina ursula ilaihim yin yashkurun ya'yan ya kai rashin dace ga wasu daga cikin waɗanda aka aika manzannin ba su ɗauki zuwan manzannin a matsayin ni'ima ba wannan ya sa ba su gode ma wannan ni'ima ba sai ya zan balba da rubin kufuri wata ta zai suka mararci wannan ni'ima na Allah ta hanyar cewa da kuma tsaraitawa suka musa suka adawa suka fito na fito suka toshe mutane daga fahimtar hanyar Allah duk mutumin da ya lura da zuwan waɗannan manzanni da abin da suka zo da shi ba abin da zai sa wai a ce mutum ya kafarci ya ƙaryata manzannin ya ji abin da ya soye ne mun gano wani da kyau ko babu shine malam ce annahu law ta'ammal lam ta'ammal al da ne hankali zai lura don gani da ma ja'ad bihi rusul na irin shari'o'i da su waɗannan manzanni suka zo da shi ma adda zalika ila kufr babu dalilin da zai sa a kafirci walakin galibul mukazzibina da rusuri? sai dai mafi yawancin masu ƙaryata manzanni يبادرون بالتكذيب سنة غوغان باسا الساتي باسا الساتي زرطفا نزل فورا بجيني فورا تقريان تقريان أمي أمي بلاي بلاي ونغانا من بجوهو أركا شكو تتشع إذا الله مدو كين سبكت ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم ya amahu Allah ce mu ke jujjuya zukatansu da idanuwansu idan ba zai ga inda gaskin na ke nuna mai kake ba zuciyar ba za ta yi lissafin yadda gaskiyar take ba Allah ce kaga tun da ba su imani a karan farko ba to haka za su yi ta tafiya su ta tafiya cikin fagamniya cikin rudani har Allah madaukin sarki ya sa ba sa iya fahimtar kawai ya shaɗa ruwa jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ko yasa duk wanda ya san me yake yi ya tsaya da so ya fahimci saƙon da Allah madaukin sarki ya aiko mun gane daga ran da ka bana ga to fahimtar saƙon Allah da aiki da shi ya zama maka dole duk lokacin da ka ja da baya ba kai abun ba to ka shiga uku yana nan a littafinka na gaba ya ce isbatul asbab a cikin wannan aya akwai tabbatar da sabubba cewa annan laha ta'ala rabbanal musabbibati bi asbabiha kowane abu da ya faru akwai abin da ya sabbaba shi me ya sabbaba kafire aka yi masa azaba kafirci me ya sabbaba muminai Allah zai sa sa aljanna imani kun gano wannan da kyau ku me sababin azaba kafirci me sababin ni'ima imani kun gano wannan da ku wa hadha yadullu ala anna tamama hikmatallah wa annahu azza wa jalla lam yaf'al shay'an abasan wa la li mujarradin mashi'a Allah ba ya abu kawai to da wasa ko kawai ya ga dama ba komai da dalili shi khilafan liman qala min al jabariya wa saɓanin sabanin yan aqidan jabariya da suke cewa inna Allah ta'ala yaf'alu ma sha, li mujarrad mashi'a wa laysa li hikma Ai Allah kawai yana yin abu ne saboda nuna isa ba wata hikima cikin abubuwan da ya Allah ya sa yake waɗannan abubuwa in zo wannan gyara Allah ne ko cin mutuncin Allah kun gano shi yasa jabariya suke cewa duk wanda ta ga ya sabu Allah to zai da laifi Allah ne ya sarsa shi mun fahimta duk abin da kai sai ci ya kuri Allah ne matsa maka Allah ne sarsa ka sai ba kai ma da laifi in ji su wa ankaru hikmatallah suka inkarin cewa Allah bai da wata hikima cikin ayyukan shi qalu suka ce ta da tadtabin naqas ko idan aka danganta hikima ga Allah wannan an danganta na ƙasa ga Allah danganta ni'i hikima ga Allah shi ne cikakkiyar tabbatar mai da cika da bunƙasa wa haza min gara'ib al-afha malai ce wannan yana daga cikin shirman fahimta irin tasu da ke cewa wai alhakima ta ga tadin naqas قالوا نعم لأن الحكمة ضرب فإذا فعل فلحا فلهذا فإنه محتاج لهذا الغرض ita ce idan aka ce Allah yana da hikima to wata gard manufa kuma na daban da za a danganta da ƙasa ga Allah saurata a ce bai da ita domin a kore ne wancan da ƙasa ba wannan fahimtar ku ne fahimta mummuna khati'a Allah duk abin da yake akwai hikimar da ya sa shine cika wawa ne ke yin abu ba ne ba hikima mun gano wannan da kyau ana cin aya mun fahimci Allah yana da ƙarfi ƙarfin ko mai tsanani ne kuma yana ɗauke shi ga waɗanda suka saba mashi mun sa shi da ka sha wuya ya ka saba Allah yana nema jiran Allah madaukin sarki ya kiyaye a gaba sai ya ce wala kone arsal na musa bi a ya tina wasu koni mubi allaci wala kada arsal na musa bi a ya tina hakika mun aiko annabi musa da ayoyinmu wasu koni mubi ko muka aiko shi da ma'uzozi waɗanda suke a bayyana ƙarara shi musan nan هو ابن إمران موسى بن إمران أفضل أنبياء بني إسرائيل وأعظمهم وأشدهم شيء النبي موسى <clears throat> شيء ما في في شيء شيء أن بني إسرائيل بكتا يأتي سجرما كما في سدوايا وهو من أشد الأنبياء وقواه من كرهي yana da tsanani bai da wasa kun gano wannan bai da wasa kwata-kwata ya sa lokacin da ya shiga cikin gari wata rana kan da yake gidan fir'auna shi na rafletin lokacin mutane kowa na gida A lokacin ka fito waje da azumin nan da sassafe ba za ka gari ya tsid ba a kowa da gari ya waye ba ba wanda ya fito shi na rafletin min ahali wajen fiha a rajulun ya ƙasa kula sai ga wasu mutane biyu suna ta cin dambe ana ta buge geniya haza min shi'atihi wa zane a zuwa ɗaya ɗan sa na musa ne bani isra'ili ne ɗaya makiyinsu ne da kifte ne tawagarsu fir'auna fastaghathahu alladhi huwa min shi'atihi 'ala alladhi ya'duhu to sai shi wannan isra'ili shine ne ma'agajin annabi musa akan wancan baskit din yana neman ya cuce shi kuma ƙarfin shi musa ya dubban bakin da zai yi wancan yake hawa kaga hu musa sai musa ingiji shi da da allah ke ba annaba ka san annabi ɗaya yana da ƙarfin mazaji ƙarfafa mutum arba'in ne mun gano wannan misalin wannan idan annabi ya naushe ta to ƙarfi da nauyi da zafi da annan da naushin za ta yi daidai ke da naushin ƙarfi arba'in mun gano wannan sau da abin da suke ɗauka na annabta da ƙarfin zuciya wajen fuskantar mutane da ya sauransu za ka yi nomal mutum irinmu aka ce zauna da banu isra'ila ai duk awa sai ya mutu a tada wani zuciyar fashewa ta dinga yi gula buta ya mai matsalar da al'umma suke fuskantar annabawa da shi waga shi shi annabi an ce shi fala allaka bafi'un saka ala atharihi in lam yu'minu bi hadha hadisa asafa ya za ka sa kanka damuwa don sun imani sai ne ka ana suna da inda muke maganin matsayaka don musa ya make shi faɗa ba a mai kawai sai faɗi ne ya ce to fa wannan aikin shi ɗin inda ko a zuwan mubillin mubil shagargari magana ta rufa ana ta nemo wanda yake zance ba samu ba ya ƙara shiga gari a irin wannan lokaci sai ya dai wannan ɗan uwan shi ba isra'ili kuma yana faɗa da wani ji mu za ka taimake ni ya ce amma ke ba ka jin magana jiye jiyen nan ga abin da sai ka ce a taimake ka yau kuma ka ƙara sila nan musa ya tafi zai taimaka mashi ya sai tsammanin wancan faɗin da ya mai to yau kuma dukan kanshi zai ƙare ya ce a yadda kai kisan kai jiye ni ma so ke gashe ni yau Lallai kana son ka zama wani kan gararri fa a garin da aka baka Ke carab a kunnen wancan bakin ɗan dama an sa wanted ana neman mai kasar kai shi ne aka yi maza ya tafi fada yanzu sarki sarki in eh, yi kunnen na kaji kaji da ya kusa da sarki ce a gani neman musa biyu inda yake mahallin shahid na musa shadidu an gano wannan da kyau ko ta ta kaga bugu ɗaya yi mawa da kirɓe sai da na sai lahira Allah ya samu dace mala ya ce <clears throat> wa yaduka ala zalika ma fa'alahu qabla an-nubuwa ya ishe ka ka gane wannan abin da ya kafin annabta wa ma fa'alahu ba'd an-nubuwa da abubuwan da ya bayan annabta fa qabla an-nubuwa kafin an annabta marrabe rajulun min haso yukhasamu rajulun min shi ne kisan da muka bayar ko ya wuce wani mutum daga cikin mutanen shi yana fada da wani maki fawa kazahu musa daga ingiza da annabi musa ne faqada alaihi fi mutu wa ya yadullu ala quwwatihi wa shiddatihi wannan yana nuna maka karfin shi na fatan mun gano wannan da da ba mu ƙarfafa ne ubadin nubuwa bayan annabta kuma lamma raja'a ra'a annahum ashraku billah lokacin da ya je gane da Allah bayan ji an so a saurara da yaje sai Allah madaukin sarki ya gane cewa ai bayan fitowanka a ah, samiri biya batar da mutane mu gano wannan da ko eh, eh sun kowa batun ɗan ji a musa ila ba na asifa sai da cikin fushi ji mahallin shahid asifa cikin ta kai ya dawo cikin ɓacin rai yana isowa gida fa'alƙal alwaha allunan da aka bashi na taura kawai sai waƙi ne kun gano wani da ko an rubuto mai dokoki ne ba ɓacin ran duk aikin da ya na baya a ƙasa da kwana arba'in wani takadari ya zo kun gano wani da ko cire shi duka wanda kadari ya zo ya ɓata su gaba ɗaya wannan shi ɓata mai rai mun gano wani da ko إذ بدأ أبناء الثورة وأخذ برأس أخيه يجره إليه يكام كان النبي حاولنا جرجزاوة وقال ما يكام gashin ta ne da su gashinsu gashi ne mai kyau mai ban sha'awa da ban tsari gashin baƙi fuskan fara sai ba da desire sai ba da abu mai kyau kai kuma gashin ka baki fuskan ka mun gano ya yi macin so su bar gashi a kansu to kwalliya ne ado ne sun suna gyara shi kai kuma baƙi ka bar gashi a kanka datti ne abin ƙyama ne abin da yake mai kyau shi ne ka cire sai kanka sai su kyau an gano wannan da kyau ku shi yasa da annabi ya tashi kwatanta gashin mutunci ne zabi lauta ammara alaikum abdun habashiyun Na shugaban ku zai zama bawa ne ba habashi ma'ana bawa baki kan shi ne irin wannan gashin namu so laraba suna kyamu wannan gashin so da da kyau an gano wannan da kyau ku maganin shi ne shi ne fito ka canji su kuma in sun ce in sun yi aski sai ga kan lafiya zama yadda ka san an aji irin wannan hulun kwanan mai haka mu ko muna yin aski sai ga kanmu ya tafi ba da tumaci yin macin da fuskar sai ya zama ya kyan gani ba ku fahimtar wannan ne shi ɗanci nake damun yara sai ga ai <clears throat> ba za a tara gashi da shi gashin a zauna shafa mai mai yana yin abin da aka hana na canza nufin Allah ko mutum ne da gashin ya zama dada wani takadarin ma yake biyu mashi kuɗi ana yi ko bayan ko mutum ya tsaza ya aske nan gabar wani bangare. duk wanda ya irin wannan ƙaza a hukuncin shi a musulunci shine in an kai fauga alƙali a sa takobi a kawo wajen laifi ne babba annabi sai da ya magana kan mutanen da suke aske wani bangare na su sai su bar wani bangare laifi ne babba ba shi ne matasan muke sha'awar ba suna kwaikwayon makiya marasa addini da tarbiyya to bai da dace a matsayinka na uba ko na duwani mai fada a ji kamar matasa su lalace suna wannan abin ya shi da fara fitowa ka ce tsuguna aske shi in ya ƙi zuwa ne askin babu da kilifa za a so reza shafa mai sabulu a talle shi tal gobe an ce je ka askin zai je jama'ar annabi kuna gano wannan to gashin kan hauru mai kama da bisa tsawon gashi ya rike na girgiza ya jirgin ilai وهو من يجره إليه قال يا يا ابن أمة كان بحورنج حبا وانا لا تأخذ بليتي ولا جراء فكمل كي فكمل جيني وسمع لي كشي حكي كامنا kama gemu yana girgiza a sha annaba haro yana da gemu duk wanda ya yana zagin gemu annabawa Allah yake yi sai gemu cikan kamalin namijin cire gemu kuma komawa bayan da ya da mata ita mace in gemu ya fito mata wajibi ne ta cire shi shi kuma namiji in gemu ya fito mashi haramun ne ya aske shi maza shi za ka yi sakata ya wahala haramun ne cire gemu gano wannan da soko kuma gemu yana fara ne tun daga nan saji ba wuce da yawa da ya ce wannan saji wannan gemu wannan gashin baki wannan hana ƙarya duk wannan karatun ba wuce amma karatun musulunci duk wani gashi da ke fuskanta sunan shi ne kun gano wannan sai dai Allahumma saje in ya fito haka haramun ya taba shi sai wanda ya shigo wuya ko wanda ya shigo kumatu shi sai ga cire da wanda ya ba ya ba abin da suke kobin nashi ya zama ya yi kyau haka gemu gemu tun daga nan duka gemu ne har ƙarshen nan wuya na ƙasan haɓa wanda ya sauka kan wuya kan makogoro shi kuma ka ce ka cire shi wannan gashin baki ba wanda ya ce ka taɓa shi cewa ka yi ka yanke shi ka daddatsa shi ba ka sa riga ka ake shi kwal kwal kwal kwal kwal ba ba ake shi kwal idan ana daddatsa shi ne shi an gano wannan da kyau ko wannan shi ne gemu ai gemu cikin halitta ne na kwarjinin ɗa shi. an gano to me bambanci ka shigo gida ba wani bambanci tsakanin kai da matanka da 'ya'yanka mata haɓa kaman kwanon sha mun gano wani da ke ku ko ka bar gemu kawai ta kata ya wala ya barar da je kama muhalli an gano wannan to shi ne ke cala ta a kudu billahi ya ci kakka kama gemu na wala bi ra'ati hada gashin kaina inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila na nan Musa ce dan me da kaga izra'aytahum dallu Allah tattabi'a me yasa baka biyo ni ba daga san baka ka gaya ma idan na ji tsoron in zo kuma ka ce ya ka bar su walam tarqub qawli ka iya da ka saurare shi zai ka muka ta karawa da su an gano wannan da kyau ko kuma yanzu ka dawo kuma ka dora man mun gano wannan ke ko ya ji wajen Allah Allah ce wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa ya ce yatahum ala asali suna baya suna nan za su zo yace ga samar ya ɓanna shi shine ya dawatar da wannan abun samar ya kera masu dan mutum mutumi na dan mariki ya sa sun daina bautan Allah sun koma bautan sa za ilahu ku wa ilahu Musa fanni ai ga abun hoton ku da annabi abun bautan Musa sai manta ya tafi can wani waje wai na neman Allah ai ga Allah nan shi yasa duk wani mai da'awa duk wani mai da'awa ka ji wannan in dai kana kokarin ka shiryar da al'umma tun daga malamin zaure har mai hawa doro na duniya baki ɗaya ka tabbatar da kana aiki shi dan na ƙoƙarin warware maka waɗannan shekaru akwai na mutane akwai na aljani to abokan aiki yuhi ba'aduhum ila ba'adun zuhur falqawlu ghurura za a maka makirci za a mada awon makirci za a yi duk abin da baka za tsammani ba kokarin shi ne su kayar da da'awar don barna kake musu jiyan da samiri jikin annabi musa yake duk abin da ya mashi ji ƙaruna jikin annabi musa yake ji abin da ya mashi duk sun yi ne saboda shakkiya annabi musa na awon ne suke son su kayar duk gari fa kawai sami reme da su botan ɗan masu ƙara ta kewa ya shara abubuwa nan musa ya tashi daga gidan sami kai ya ce wannan abin ya ce a ah, mala'ika jibril ne da ya zo inda dokin shi ta kanade bukatar bukasan muka kayan kwalliya da muka ansu wajen mutanen fir'aun da zalu tafiyan nan da Allah ya halaka su da kera wannan dan maraki in zuba wannan kasa to duk lokacin da ake magana sai ƙara kamar na sa da mutane su ɗauka ai mai rai ne ai waye sai wata sai kuka zalika sawar linnasi haka na ga dama ne sai ni kaje rashin gungaro kana mai wa'azi dan an kalli tsabar idan ka an fesa ma rashin kunya da rashin mutunci in kana kafin Qur'ani sai ka ce dan uwan wancan ne rashin kunya da sami ma Nabi Musa shin ce ta cikin je ta maka fil hayati an taqula la ilaha ya mai baki ya haukace an gano wannan da kyau to malamin yana sai gaya maka tsarfin da Allah madaukakin sarki da fushi da ya samu annabi Musa yace ma sakata an Musa al-ghadab yayin da fushi ya sauka a khazal alwaha sannan ne bayan ya zubar da annabi Allah a tawara yasa an ke fushi ran ke ɓaci ka ka zauna ka daina magana an gano duk wanda ka san zai iya maka wani abu ba daidai ba in ga ya fusata to kai shuru ka daina magana saboda maganar ka zai ƙara tunzuro fushin shi kuna fahimtar wannan sai in shi ne sai magana kuma shi ma da natsuwa da murya na ban haƙuri muryar tausayi in ba ka ba ya riga ya fusata komai zai iya maka ba sai ya zama kana lura da psychology na mutane malaki haza aidan ya dullo ala quwwatihi wa shiddatihi alayhi salatu wa salam wa hada min al-hikma annahu arsala ila a'ata ahli al-ardi wa huwa fir'aun ai Allah ne mulkin Allah Musa haka saboda ya aike shi zuwa ga babban makan gari a duniya babban takadari ta tsararre shine fir'auna in ba irin su annabi Musa ba ko wallahi za samu matsala dan fir'auna ina gaya maka cin mutuncin da ya ma annabi Musa in ba dan Musa bane ko da ya ci bilis yace wa inni la azunnuka ya Musa ne masura wai kai Musa fa ina da amma an ya kai ba sai sai ta sai ba kai ba matsafi bane da jawaba fir'auna kai ka san wanda ya saukar da wannan ai Allah ne ubangijin kaza da kaza da kaza ba sai yace wa inni la azunnuka ya fir'auna masdura ni ma ina zaton kai hallakakke yi. <laughs> kuma gano wannan da kyau ko tito ta ke yi in ba sa nawa musa ba kamar fir'auna mun gane fir'auna ɗaya fa ina gaya maka suwane ne kangararrun masu mulki a duniyar nan Kangararri mai lamba ɗaya donald trump ɗaya cewa benjamin netanyahu biyu cewa vladimir putin uku king john on hudu cewa macron macron na biyar cewa a ba ruwa na saiwa mun samu guda jar tsewa kuma na duniya muke nema waɗannan manyan matsiyata ke nan ko ina gaya muku ina aka kawo su aka haɗo su manyan guda sha biyar aka haɗa waje ɗaya ba fi kangaranta da kai Firauna ana wasa kake yi shi ba Firauna ba sarkin duniya bane ba ba sarkin duniya bane bai malaki duniya ba shi Firauna ma mulkin shi na da iyaka shi iya masar kadai ya yake mulka a Egypt din ma sarkin Iskandar daban fa annabi Musa da ya tafi Madina Madina a da fa ke fa ce na jauta min alƙaunin ne. mutanen gari sun san mugu ne sai sai sai kana sa da fir'auna ko yau in ba ka san waye fir'auna ba ba za ka gane kokarin da annabi musa ne ba a ba ka gane ba shi shi annabi musa da aka ce ya tafi ga wahayi ga mu'ujiza ga sanda ga hannu ga wane ne ko karfin shi da waye amma ya ce Allah wa lahum alayya zambu shi ya san gidan da ya fito ayi ya san waye fir'auna hmm ai malam neman matsiyaci ne lamba ɗaya ka san fir'auna ka shiru kawai mutumin da yake aikawa wata na naƙuda a tsaya tana haihuwa dogari ya kama kan jaririn ya ɗaga ana ganin namiji ne ɗaya dogarin na gefe da gora kawai sai ratse kan kawai yar masa da zan kawai gaba jariri aka haifa yanzu wani jaririn ana ɗaga shi kawai sai wani dogarin ya sa takobi kawai killa kan shi kawai sai gaba shi kan shi annabi haruna ya tsira ne saboda shekaran daga kafa ga jarire don a samu waɗanda za a raka ya haife shi da shekara ta zagaye kuma na yankawa mazaje ta zo ya karfa annabi musa shi ne allah yake zarge shi a sa shi a cikin akwati a sa shi a cikin ruwa ya ce wana ganin shi za mu dawo maki da shi don da allah ce mata ma ke riƙa bin gigi shayar ba abin da zai faru ba abin da zai faru ta gade ba ta dafi shawarar na biyu a da sa shi a cikin akwatin kuma Allah ya ɗauke shi ya kai shi gidan fir'auna jama'a gaida Allah kai Allah shi ne Allah shi sa ni wallahi inda karanta ta akawai da Allah ya barke wallahi fir'aunan ne ma fa yake yi kuma bokaye sun gaya mai za a haifa ɗan da zai zama sanadiyyar lalacewa da wushewar mulkin shi shi ne ɗauki wancan matakin kashe kashe yau kuma ya ka ce ga yaro a fati sabon haihuwa haihuwan ɗazu an tsuntoshi shi a rafin bayan gidan sarki dan Allah in aka baka da normal tunani a ce Allah ji sa hannu a ciki ba kaga wannan tsakaninka da Allah ne zaka ce yawwa ko target ne ga shi na shi mun je neman joloji haka ne Da target din wannan na kwatin ma shine aka gano ba waɗancan da muke fi kisan kai ba ba sai ka yanka shi ka zauna lafiya ba to Allah plan da yi. bai programin haka zai faru fir'auna ya kalli yaron matan shi wurta ce ƙurrata ainihin liwa na ai wannan abar mana shi ya faranta mara mai ni da shi fir'auna ce da ce a wannan ya ba magana sai da nan musa shekara talatin a gidan aka yi ma mahaifiyan shi albashi na shayar da shi duk macen da ta zo ta kara ɗan zagiranta don ya sha ɗaiɗi har sai da wata ‘yar uwar annabi musa ta ce shin bana nuna maku gidan da za a samu mai shayarwa da tsammanin kila ya dace ba aka zo da mahaifiyar annabi musa na ya kama nono ya sha a ce a ah, ma sha Allah to shi ke da za ka ce to kuma ɗauke shi fitar da shi gida ka kawo shi gidan gwamnati ana ganin shi don yayi sai a da shi gidan iyayen shi wannan tsarin nawaye sai da Allah ya gaya mashi wannan ba a cikin zo da ɗaha ya ce mu ne muke maka kaza muke maka kaza muke yi maka kaza a gani aka ji ga albashi ga mutane kuma ko wanda yake taba yi sa shani din gidan sarki sai da nan Musa shekarar talatin a gidan ne wancan abin ya faru Shi yawan nan gudun hijirar ya tafi yara a can kuma shekaru goma a hanyar zai dawo gida ne ka san ko gudu a kai ka je wani gida ta shekaru goma tsammanin ka hannu ya mutu da wata cikin da yankan noma da iyalin shi ya kamo hanya da yan bisa shi shi ne fai hango wutan nan sai ce matan shi inni ni a nasu tunara bari na hango ta wuta bari in je samar ɗan abu ko mu je gane mu tambayoyin da hanya take yana zuwa shi ne Allah madaukin sarki magana kan shi ka fara mai magana kaza kaza daga nan kawai sai an nafta to ya Allah shi dare dai Allah kan yi baturi in Allah ya gada ya ma arziki yau sai masa wallahi al'azim yau yau din nan sai Allah madaukin sarki maka abun ban mamakin da ba za tsammani ba da ga yanda wanda ko koko nan in Allah madaukin sarki ga dama kafin nan kafin faɗo rana sai zama biloniya ba wani ko ban dala miliyan ɗaya ba ya ni. kun gano wannan kuma zan ɗan yayya ga muku wani abu yomin tsohon da ya kusan mutuwa ya fi zai kawo araba wancan ɗan ya ga maka nima ba ya goma ya yi ba wani wasan ɗan ya to ne shi ko ban ga maka baka sa san kan mu fara rigima ka kuɗin masu yiwu <laughs> jama kuna fahimta wannan da kyau na ruwa Allah yau ya kawai an naɗa shi nafta. ya ce Allah yana jin tsoron muguntan karɓo na ka kai da haruna shi ma yanzu yanzu na haruna an mai mukamin annabta shi sa ka ce a duniya ba wanda ya taɓa roƙon mu na alfarma kamar roƙon da haruna aka yi mai aka roƙon mu haruna alfarman ne nafta. ko shugaban ƙasa aka roƙa aka baka ya kai nafta ne? annabta babban magana ce fa an gano annabta ba abin wasa ba ne zama. to kun ji ai annabi musa allah ya yi haka ne don an san za a shi zuwa ga kankararren bawa mai lamba ɗaya shi ne fir'auna fir'auna mugu ne shi da ya sa aka yi mai bene bene sai da ya shiga cikin giragizai wai zai je leko ya gana da Allah annabi Musa don yana tsammanin Musa ɗaya yake mashi yanzu waɗannan maginan da ya wahala tsakani da Allah bai cutar da su ba kuma an ga maka fir'auna na biyan albashi ne da kyau yana biyan kuɗin aiki ne shi sa da aka gayyato za su fada da annabi Musa ya zuga ce a inna lana la'ajar? wannan aikin na biya ne ko ko shi ma aikin gauri ne <laughs> ya samu su ne fa ɗan iska ne wallahi ya samu su. zai ce tuwar kawar kai ne wannan na biyan ne ko ko shi shi ma na mugunta ne ya ce inna kuma idan da minal muqarrar ai ku ne ma na min dama ku dai ku cika mana aiki Yanzu shugaba an san shi da tausayin talakawa ne da zuwa musu da tsari zai zama ya sauwaka musu ne in shugaba ya zama ya riƙe wuta gan ko yana tunanin wayan nan gaba za a ji daɗi ya san me yake ba su waɗannan da ka wahalar yanzu in suka mutu yanzu ka je ka ce ma Allah ne in suka sha wahala yanzu ka je ka ce ma Allah ne kai yanzu ba waɗannan kake shugabanci ba me ya haɗa ka da wanda ba a haifa ba ka ja ka ko jama kuna ganewa wai sai mutum ya ce maka yana maka long time planning ha wa ga maka zan kai long time din yi man na yanzu dama ni kai ne shugaba na yanzu amma ɗana da jika na ba ruwanka da su jama kuna fahimtar wannan kamar misali mutum ne ya hana ka abinci ga shi kanu na ƙanshi ya bada ko ina sai ce wai ya aje wannan shinkafin ne sai ɗanka ya taso da jikin ka su ci sai ka haƙura ka mutu cikin wahala da talauci sai ka tambaye shi da Allah ya labe kana shan koken ko in ka mace yin koken bayan wannan abin da ka ko wa'azin annabawa an ce da zara man kana hayyar haka ne rayayyuwa ka ce a ima na roga da wanda bai zo ba wanda yake cikin tsatso da yaro karami ba na raye in yace zai san mashi ba eh cewa ai wai ɗalibai da ba zuwa makaranta ba akwai shirin da ake masu nan gaba ji daɗi su kuma ma'aikata na cikin wahala shi <laughs> zan kasa gane mutanen kamar yan shabishu don wannan tani ya fi kama da ɗan linda haka ne in ba wannan ba taya ga wanda yake aiki yake da wahala da iyali shi wannan kuma uban shi ya ɗaukar nauyin shi kuma ka ce wai shi ne damuwanka wannan ko ba ruwanka da shi ko ne ban gane ba na? ya za ka hana ni kuɗi ka ciwo kana ajiye marana <laughs> ka ba ni in na fi sai in san mashi shi ya girma sai nemo na shi haka ne ka ji ka ganin fi ihu wancan malamin fi ihu ne ya ce ai shi ne dama Allah ya ɗaura ma nauyin shi ne da ɗan aiki sai a ka ishe ka ka gano wannan shi yasa yau in kana son ka azarta mutane in kana son mutane su samu sauƙin rayuwa to abubuwa uku za ka yi na ɗaya ka ba ma'aikata kuɗi da yawa za su kai kasuwa kuɗin zai sauko ɗan da ko ya samu mai kaza ya samu wanda ya je za su ya kuɗi zai yi haɗa hajjanin mutane na biyu ka buɗe project ayyuka ko ina an gano wannan kafintoci za su samu eh, menene wanda zai samu waye zai samu kowa kudi zai kara saukowa cikin jama'a haka ne to sannan sai ya zama ka duba ka ga muhimman mutane dattawa marasa lafiya waye sai ka sauke wannan abubuwan harajin da ka gada dama ka danna ma mutane ka danna ba za su biya ba za su damu ba so abin na saukowa shi yasa a da iyayen mu ga ce ita gwamnati ba ta san kuɗi sai ne amma ba na yanzu ba Allah madaukin sarki ya samu dace wani haza qabalahu bil quwwa ai Allah ba mu labarin irin yadda annabi Musa ya fuskanci Fir'auna da ƙarfi a dan naushi ba ƙalace ce laqad alimta ma anzala haula illa li rabbus samawati wal ardi basra'i wa inni la azunnaka ya fir'aun na masbura ina gaya maka in ta ce ma jan on na masbo mai zai faru a igwa zai sa kai ya harba kasan ko jinin ka bai sauko kasa ba zai kuma an gano wannan allahi ya da fir'auna ya fi duk waɗannan kangara tasos wa hadha yadullu ala quwwatihi alaihi salam arsala hulawa aidan ila ƙaunin utat Allah ya ake zuwa ga kangararrun mutane wahun banu Isra'ila. Ana kun ga da Yahuda Isra'ila ne biyu. Duk su suka wahalar da duniyan nan. Hitler da ya ga tsiyan ya ga sky. duniya ba ta zauna lafiya ban akwai sauran bai hudu kwaya ɗaya. Wallahi malam Hitler sai da ta san matsaran mu. Yan nan da ya rage bai hallaka ba shi ne a duniya suke mai ca suka rushe shi. amma da hitler ya ƙara wata shida ina gaya maka da sai ya zama duk duniya babu yahudi kuma da yanzu duk duniya a zauna lafiya boga bbc kwanakin baya ta buga cewa wani kawali da yahudawan isra'ila suka haɗa kai suka mai da tsaron najeriya kasuwanci ba ba ne karanta eh ba karatu sai tim bbc a wasu fata safa ta ce an gano wannan kawali na duk duniya da shi da ƙasan isra'ila suka mai da tsaron najeriya kasuwanci bbc a wasu duk wani abin da kaga ana yi na ɓanna wanda a hannun da yahudi akwai zai mace allah ya kiyaye sai aka aika annabi musa wajen yahudawa ɗazu fa ka hannaka fir'auna suka ce a ƙera masa sabon wajen shirka yanzu Kuma ba bunu isra'ili ba kun ji wannan ba kuma bunu isra'ila ka daina kallon su yahudawa mutane ne wanda su isuwa ba su da kansu wajen shan ruwa in kai masu kwaya ɗaya ba za su sha ba kowane gida nasu kada suke sha kada alima kullu nasu ku gano wannan ba yahudu ne ne da kai kana sallah kana salatu al'umma annabi kuna fahimtar wannan ina son ku gane kokarin da annabi Musa ne mabiyan nashi ma ku kalli yanda yake da su suna cikin fagauniya ne fa Allah ya saukar musu da girgije yana musu nema ake saukar musu da darba ga kaji su hankali kwanci mala za ka za ji da cin kaza kullum na kana da jiya da shan jus haɗa maka da furan rufai da yaya ai balance ko to abin da suke kenan fa kullum mala ablatif wannan tsarin yayi a ce kullum wannan shigalin na sauka za ka ce ka gaji kirki ba za ka ce ka gaji ba amma ba yahudi ya sha jus ya ci naman kaza da sashe ko da farfe ko farfesu ko soyayye ko a wata ce ya musa da ulana rabbaka lan nasbir ala ta'amin wahidin mu ba mu yi hakuri akan abinci ɗaya ba kullum a ce nama da da lemu ba lan nasbir ala ta'amin wahidin wani ulana rabbaka ya kharji lana min ma fi mithl al-ard da suka ja mana cin dankali ke shi yasa duk in aka kawo maka soyayye ko da faffan dankali abinda za ka fara tunuwa su suka jawo kana haɗuwa da makanni da ƙuli ka tuno kana gano ta busasshiyar doya da miya ko da mai da yaji ka tuno in ka je gona ka duka ka kasa miƙewa bayan ka yi sanda ka tuno ba gano wannan duk wani wahalan duniya suka ce ya musa da ulana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa Isa'iha, wa humiha wa adasiha wa basaliha Allah ce a ya tastabdiluna billadhi wa ahlina yanzu inna lillahi gaskiya ba su kyauta mana ko sun kyauta Allah ce za ku nemi a ba ku kaskantacce ga maɗaukaki suka cibiyar suka nace nan musa ya lallashin duniya ku bar mu mutu girki lafiya nan wala su da ki wallahi da yanzu ba mu da matsalar ko da yanzu ba wani wanda zai ji na shayabu ka je ka kama tsuntsayen mutane ka zuba a keji sai mun baka kuɗi sannan ka ba mu sau kuwa kawai za su rika farar ba wanda zai je kawai ga ruwan Allah ya shiga kawai ka kamo kifin Allah ko ba zai bamu ba sai mun ba shi mun gano wannan su suka ja Allah ce addinin sura na ai da kyauta ake diban kifi Allah batun gidan ka kawai sai ka ɗan kama guda biyar da kai ma uwar gida kawai ta cikin wani soya Allah ya hana kifin zuwa aka sa duk wani abu mai daɗi Yahuda ke haifar da shi zama mai tsanani lafiya haka ne ihibitu misra ku koma ku gari ku kuma dama ina ke shan wuya na a ƙauye ne yanzu mutumin da ke rayuwa a abuja koya mai ina shi da gona na ɗan gona sai dai ka tafi ƙauye fa inda lakum ma sa'altu wa duribat alaihim min ne zillatuwal makala da ba talauci da wahala a duniya ba wallahi su suka ji aka kawo shi lalar abinka ba ko kwabo in kana kan ka samu kudi sai ka shirya ma uwarka ko ubanka bajin na ƙarya mun gano wannan da kyau ko sai kai yaudara Mun ɓoye abin za su yi amfani da shi don su taimaki kansu da kai da ƙanninka ka lallaɓa ka gani ka kawar duk su suka yi malam za su buƙaci a tura masa annabi bigyari-bigyari na duk da babu bigyari-bigyari cikin annabawa a aika iri na eh iri na irinka ai dole sai wanda ya zama tsayayye malam in kai ba daidai bai danna maka kulliwa na dole annabi busa ya zama irinsu da ƙarfin hali wani haza la yujidu sha'abin min shiobin fiha na alam misal banu isra'ila sai otu malaki shi abinda muka sani babu kangararrun al'umma kaf irin yahudawa wani fuhur wani suke ba da ɗan karin girman kai ila ahadu da annahu nan ma ka taba alaihimul kitan ƙarulun musa san da aka ce su je yaƙi sai suka ce musa fanza ba an tawa rabbuka fa ƙatila su ba ma fa wai annaba suka rina kaɗai ba har allah ma sa rina. shi in allah ke mu gobe za ku zo ku in ce ma allah yadullahi maghlula ga runtan daraja ce nan yin kulan jannata illa man kana hudan auna tsara. kai malam bai hude biyu da kirki malam shi sa kana ba karatun bai hude ku in ba biya maka karatun aka yi irin aka kulla maka allo an baki wozal ba wallahi sai me ka zai nuna maka wallahi ai shi na gane ne shi taimakon ka zai shi ka bai hudar mai kama ya ba yaro riga ne tauyin shi ke nuna wallahi ba yahudin ya baka dubu ɗaya ya sata maka miliyan dubu wallahi al'aziz duk wani gudunmawa tallafin kaza tallafin kaza wanda ke sun tsotsa na ka ba yahude ya sa gobe za mu lalo tarihin annabi musa ku ji abin da allah ya faɗi kan mutanen nan gane wanda ya yi su ya sai fara wanda ya yi su ku ji yadda ya tafi gidan fir'auna wa'ai ku ga yadda sahama ne suke rashin mutunci duk za ku gane waɗannan abubuwa za ku gane tsarin da malamai suka yi za ku zo za ku ji irin ƙazafin zina da suke ma'anar ma'anabu sai sun lalata da'awan masu kudi su ƙauru da suka yi kawo gudunmuwan tafiyan da'awa shi ne na ga malam ya tsaya yana karantarwa yana wa'azi yana faɗakarwa ya kare 'ya'yan mutane ya karantar da su alkhairi tsoro ɗaya ya yi ba don Allah ba in don Allah yake yi kawai na ga wani mutumin da ya nasara duniyar lahira gano wani da ku ya ga wanda kawai ya gama yin nasara so da aikin babba ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم